Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan mahimmancin wanke hannu. Babu mai da Bincike ya nuna cewa tsaftar hannu na da matukar mahimmanci kuma yana da rawar da yake takawa wajen kare kamuwa da kuma yada cututtuka a tsakanin al'umma. Dalilin haka ne ya sa Hukumar Lafiya ta Duniya ta ware rana ta musamman a watan Oktoba na kowace shekara a matsayin ranar wayar da kan jama'a game da kula da tsaftar hannu. A don haka ne abokin aiki na Mansur Sani da ke maraɗi a jamhuriyar Nijar ya yi hira da mai kula da kuma gargaɗi kan tsafta a ma'aikatar kiwon lafiya da ke jihar maraɗi Dr. Usmani Yakuba. Inda ya yi magana a kan alfanun da ke tattare da wanke hannu da kuma illar da rashin hakan ke haifarwa. inda ya fara da bayyana cewa Babban fahimta ta farko da muke son al'umma ta yi bangaren nan na tsafta ma gaba ɗaya aka dunkule ta tsafta ayyuka ne wanda ɗan adam ya kamata ya yi shi da kanshi na kiyaye malatuttuka wanda ana iya ɗauke su ta tsakanin ɗan adam da mutum ko tsakanin ɗan adam da dabba ko tsakanin ɗan adam da ruwan sha ko tsakanin ɗan adam da muhallin shi ko tsakanin ɗan adam da abincin da zai ci kenan kaga duk wannan tsakanin ya kamata dan adam ya san yana da halaka da muhalli yana da halaka da abinci da dan uwan shi da dabba da itace da duk abin da ke goye da shi dan adam ya san shi kan kanshi ya ma a wannan abubuwan daraja kenan wannan dumalatin zai dauka a rayuwar shi ga wannan abubuwan ne ya kamata dan adam ya fahimta nan ne yake dauko su dangance da halayen shi dangance da bukatocin da za yi a cikin rayuwar shi nan ne zai dauko wannan malati ko kuma yanda za shi ya dauko shi to sai ya gano ta nan yake dauko shi sannan in an kwatanta shi ne zai kiyayewa zai gane eh, lalle abin nan yana da muhimmanci to sai abu na biyu wanke hannuwa don me aka ba wankin hannu a mahimmanci hannu shine dillali na kazamta tunda an ce dan adam iya da halaka da muhalli iya da halaka da abinci da ruwan sha da itace da dabbobi da duk inda za ka dahawa kenan hannu wannan dillalin malatin ne shine zai ka dahawa ya ɗauko maka malatin nan ko ka shafa a jikinka ko ka ci a bakinka ko in ruwa ne ka sha ko in iska ne ka shaƙe shi duk abin da ma in ce da wani dabba da in ko dabba ta taba wurin kai ka zo ka hau ko wani tsuntsu ya taba wurin kai ka zo ka hau duk wani ya riga ka taba mahallan kai ka zo ka hau nan wurin ne hannunka ko jikinka zai ɗauko maka wannan malati to in baka yi hattara ba abin nan zai shiga ta bakinka ya shiga ta hancinka ya shiga ta idonka ya shiga ta hudodin jikinka tunda duk jikinmu fatar kuke gani duka hudodi ne wa in mutum bai hattara ba duk kohi ne ga sunan na shiga malati ga dan adam na kwayoyin cuta da su ba ganin su ake ba kankana ne ta hanyar kwata ta hanyar hancinka ta bakinka in ka sha ko ka wani abu nan ne zaka dauka malatin wani irin cututtuka aka ɗauka ta dalilin rashin kula da wanke hannu? Eh, rashin kula da wanke hannuwa eh, malatuttukan wanda ake gauga ya dauka ɗauka babu kamar ma a ce kwalara ko zawo da amai ko kuma eh, akwai ciwon eh, tsutsotsin ciki saboda an mutum kana zuwa magewayi ba ka wanke hannuwa kana ma'amala da bayan gari ko na dabbobi ko na mutum a nan kwayoyin cutar tsutsotsin ciki suke tsutsotsin ciki kunga akwai kwarba akwai macijin ciki akwai abubuwa da yawa da suna shanye jinin mutum ta nan ake ɗauko su to kaga mutum bai tsafta ba bayan ya yi mu'amala da muhallin shi ko da wasu ayyuka wanda yake yi nan ne hannu kazami zai kama shi tsutsotsin cikin nan ya zama musu illa ga jikin shi sai ga mutum yana ramewa ko kuma mutum yana jin jikin shi yana kasala ko jinin ya rage ba akan ya gane ba sai an ji auna za a gane me yasa ake gargadin yara a makaranta akan wanke hannu. To abin da yasa mu likitoci muke gargaɗin yara shi ɗan adam aka ce kamar ƙaramin ice ne in ka shuka shi tun yana ɗan ƙarami kana bayarwa in ya karkace ka tara shi to mun so kamar wanke hannuwa ya zamanto tabi'a ce ta dindindin ta shiga a cikin rayuwar ɗan adam saboda da farko na ce mutum duka a rayuwarka tun ka zo duniya har ma ka barta a ce to kana da ma'amala da wannan abubuwan da na hudu da farko to in ya zamanto karamin yaro ya tashi da tabi'o'in wannan na tsafta tun yana karami yana zuwa makaranta ana koya mishi to an so ya girma da su an so ya hatara an so ya aikata in ya girma shi ma sai ya zamanto kamar shi ma ya zama likita mai ɗaukar tutan nan yana yaɗa ta al'umma duka ta gane abin da ake nihi ta ɗauki wannan zance ta ce ta aikata shi a yaki da cututtuka gaba da kaji abin da sa aka hiba yaro karhi saboda kwale yaro ita kamar fara takarda ce in kai rubutu daidai zamana yake kaji abin da sa karshe me saƙonku ga al'umma akan fa'idar wanke hannu babban sakon mu zuwa ga al'umma wajen wanke hannuwa akwai lokacittuka wanda suke da mahimmanci na wanda wajibi ne dan adam ya wanke hannuwa dan adam in zai ci abinci wajibi ne ya wanke hannuwa dan adam in ya hoto daga magewayi wajibi ne ya wanke hannuwa dan adam in zai ci abinci ya wanke hannuwa dan adam in ya gaishe gaishe ya wanke hannuwa dan adam in ya aikin hannu kun ga akwai masu kwasa taki akwai masu yin kila akwai masu yin tuki akwai masu yin biro ko biro kake kana taba abun ordinator wannan wanda tafareta ana daddana duka nan wurin ma akwai kwayoyin cuta ya kamata dan adam duka ayyukan da kake jika jika ka dora wanke hannuwa ko kuma in ma baka wanke ba jika jika ya zama to dai duk in zaka cin abinci nan a tabbatar da ka wanke hannuwa kuma wanke hannuwan ma shi ma yana da sharadi ya zama to kamar a ce duk sati dan adam ko shi da iyalin shi ma gaba ɗaya ya hore su da yanke akaiwa saboda a cikin akaiwa nan ƙwayoyin cuta suna ɓoyewa in ka je magiyoyi bayan garin sai tsaya a ciki ko da ka wanke hannun ma sai ga abin bai tasiri ba amma ya to dai mutum kabar zama da eh, akaiwa nan tana yin tsawo kwarai kamar ta eh, ba ta dan adam ba abun bai da kyau to kun ji dai abin da muke so ka kira ga al'umma alhamdulillah dai ya zamanto kowa ya gane gaishe gaishe shi ma ya da cuta yake to a ɗora wanke hannuwa dangance da taimaka mu da a tsaye da yaɗa cutar nan insha Allah za mu ci nasara a cikin ƙasar Nijar. To madalla ganin yadda wanke hannu ke da matukar muhimmanci ga kiwon lafiya. ya sa a jamhuriyar Nijar ake koyar da shi a makarantun firamare a matsayin darasi mai zaman kansa Madam Almu Aisata Hamza ta yi ƙarin bayani game da tasirin hakan. Wankin hannu ya kamata yaro a koya mai tun yana fetit maternal muke koya musu tun suna yara. Etap takwas ce ta wankin hannu duk a koya ma yaro da ruwa mai tsafta da sabulu kenan wani lokaci ya kamata mutum yaro ya wanke hannun shi in ya yi wasa in ya hito da makewaya in ya ci abinci in ya taɓa waɗansu abubuwa haka masu ƙura ko masu salte lokacin nan yaro ya kamata ya wanke hannun shi kamin ya yi amfani da wannan hannu kuma da wani irin ruwa ya kamata ya wanke hannu ya wanke hannun shi da ruwan sabili da ruwa mai tsafta kinda da ruwa mai tsafta da sabuli za ka wanke kakka wanke hannunka da ruwan dauda ka ce ka wanke hannu kenan ka kara ma kanka wani malati lesan kin wankin hannu ko mu da muna yara muna lakwal an koya mana a lakwal tunda daga lakwal muke hita da tarbiyoyi iri-iri na tsafta an gwada mana na hannu na komi da komi an gwada mana kamun a ce yau lezane duemil corona ta zo kenan mu deja tunda muna koyawa cikin leson de moral lijen de kenan yaro ya kamata a koya mishi yayin da zai wanke hannuwan shi kafin ya amfani da shi kuma me yasa ake wankewa saboda ciwo hannu wuri ne mai taba ciwoyi wuri hanya ce ta ɗaukan malati hannu kenan ya kamata da hannu da cikin akaiwa duka yaro ya wanke a addinance ma kun ga in zamu sallah sai mun wanke mu mun tsaftace jikin mu sannan mu yi a sallah kenan hannu hanya ce ta malati kenan mu wanke shi da kyau rigakafi ya hi magani. Su ma ɗaliban ba a bar su a baya ba don sun bayyana wa abokin aikin nawa Mansur Sani abinda suka sani game da mahimmancin wanke hannu. Sunana ta Abdulrahman. wace kalas kike sai a wanke hannu da cuta mi za ki ce ma sauran yara waɗanda ba su wanke hannu kazan sa'aratu abdul karim shekara ki nawa tara to ne ake ce ma wanke hannu tsabta yaya ake wanke hannu misali a cuɗa ko ina da ko ina da sabili da ruwa ruwan masu kyau ko ku masu dauda masu kyau sai a wanke Muhammad Yaya Ibrahim. Yanzu kuma na ga hannunka kamar da dauda. Ka wanke shi? Eh? Ah. Eh? to menene sunanka karani <laughs> ya aka ka tsaya ba ka wanke hannu ba a yanzu daga cikin kalas ne daga cikin kalas kake me muhimmancin wanke hannu dawa dawa yake koya muku ku rinka wanke hannu a gida ko ko a lakwal maran me take cewa cewa dake a rinka wanke hannu dami dami ka rike cikin abubuwan da ta ce suna kawo matsala in ba a wanke hannu ba in haka shiga maki haka zuwa wanke hannu ba yana kawo matsala salim sani yarima ni madan ta ce muku game da wanke hannu a rinka wanke hannu saboda cuta. Da ina da ina ake wankewa yanzu a wanke? Da bayan hannu da cikin ta hannu. da sabulu da ruwa. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma kun da je abin da ƙwararru ke cewa game da mahimmancin wanke hannu. Kuma ya kamata a riƙa ba wa yara ƙwarin gwiwa kan wanke hannu domin fa an ce rigakafi ya fi magani. Da haka muka zo ƙarshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka ganin shirin ya zo muku musamman Mansur Sani. Sai ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa ku tare mu a wani makon dauke da wani sabon shirin lafiya uwar jiki mu huta lafiya.